Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙasar Jamus za ta janye sojojinta daga ƙasar jamhuriyar Nijar, kamar yadda wato ƙasar Amurka ita ma tana dab da kwashe sojojinta na ƙarshe daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Ina za ku ji mu ɗauke da wannan rahoto, haka zalika za ku ji cewa Ecos! ta nuna babban takaici a dangane da matakin da AES ta ɗauka Nijar Mali Burkina Faso na cewa ba za su taɓa dawowa cikin ƙungiyar ta ECOWAS ba. Inda za ku ji mu ɗauke da wannan rahoto. Masu saurare ku gyara zama domin jin waɗannan rahotanni da muke tafa da su akan wannan al'amura da suke faruwa a akan batu na ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma wato wannan AES ƙungiya ta ƙasashen guda uku Nijar Mali Burkina Faso. Amma da fari bari mu fara kan batun rahoton nan da yake bayyana cewa sojojin ƙasar Jamus da suke jamhuriyar Nijar su ma za su fice. daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar kamar yadda aka kori sojojin nan na Faransa da na Amurka su ma sojojin Jamus za su bi bayan su na tafiya daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Shi meye dalili na ficewar sojojin shin ƙasar Nijar ce ta kore su ko kuma a'a da kansu suka yi radin ficewa? Ga dai wannan rahoto ku ji abin da ke faruwa. mai hakan ya biyo bayan kasa jituwa da bangarorin biyu suka yi kan ka'idojin tsawaita izinin zaman sojojin saman jamus a barikin su da ke babban birnin kasar wakilinmu na ya mai din salisu bukari ya shirya mana rahoto a kai A baya dai an samu kware-kwarewar jituwa tsakanin hukumomin na Nijar da kasar ta Jamus dangane da ci gaban kasancewar sojojin na Jamus a Nijar. Amma yanzu bayan kawo karshen yarjejeniyar bisa dukkan alamu dai ba samu wata jituwa tsakanin bangarorin biyu ba wanda hakan ta sanya hukumomin tsaron na Jamus sanar da cewa Jamus za ta dakatar da aiki na wannan sansani nata na sojin sama nan zuwa ƙarshen watan Agusta mai kamawa. sai dai masana harkokin diflomasiya irin su honorable mutari usman tsofa ambasada kuma tsohon dan majalisar dokoki a kasar ta nijar na ganin cewa janyewar ba ta rasa nasaba da rashin da rigar kariya ta shari'a amma kuma duk da haka a cewar shi dakatar da hulɗar soja bai hana waccan hulɗa ta diflomasiya wannan wanda suke da ita kadai diplomat ne su ma diplomat kin don saboda abin da ake musu a nan su na kasashen waje mu ma namu wanda suke kasar su ana musu kenan cuɗa ni in cuda ka shi kuma wannan wajen sojina kaga Nijar bata da sojoji a Jamus bata da sojoji balle a ce abin da muka musu su ma su mu can shi kuma hulɗa ta wajen soji don babu ita bata hana a yi hulɗa ta diplomasiya tunda Jamus suna da su a nan nan Nijar muna da jakadan mu a Berlin kuma sai dai da yake magana kan wannan batu Alkasum Abdulrahman masani kan harkokin tsaro ya ce da wuya daman cikin yanayin da ake ciki sojojin na jamus su ci gaba da tsayawa tamkar ba a yi komai ba alhali kawayenta na nato ta su faransa da sojojinta suka fice da kasar ta nijar da kuma amurka da yanzu ke kwashe nata sojojin koma da yake a cewar shi ko jamus din ta dauke sojojinta ba dai mugunyar rabuwa suka yi da kasar ta nijar ba da ke babu wani abu wanda ya hito haza wanda ke ga dalili ko kuma ga matakin da aka kayi dalilin wannan magana ta hito haka amma dai ana iya cewa ba mummunan rabuwa ba ce suka yi tunda kusan kowane bangarori sun yaba alaƙoƙin da suka yi tsakanin su ko ya kasance ta hanya sansanin horar da sojoji na musamman wanda ke a garin tiliya wanda yanzu ake horar ma da sojoji na wasu ƙasashe kuma ina ga wannan abun haka za su ci gaba da gudana tun da wata turba ce aka hau sabuwa. Tuni dai masu sharhi na ganin cewa Jamus da sauran kawayenta na kasashen yamma ba su yarda da yadda hukumomin Nijar din ke kara kusantar Rasha da Iran ba kuma cewar Abbas Abdulmumini mai sharhi kan harkokin tsaro lalle ne a ganin shi ana iya sasantawa da Jamus muddin dai za ta yarda da sharuɗan da hukumomin Nijar suka gindaya. Jamus tana ɗaya daga cikin kasashen Turai da ba su nuna ba wani mugun hali zuwa ga Najeriya tabbas ana yin hulɗa da kasan Jamus idan Jamus ta da ƙa'idojin da Nijar ta tsara kuma kamar akwai sojan Rasha akwai sojan Iran akwai na Turki ko kuma su ne ke sa Jamus kuma Nijar ta ce a ci gaba da rijijina za ta iya taki saboda ganin cewa da ba ta iya zama tare da su bambancin da ya kamata yan nan shine kamar sojan Rasha da an nuna ga ba sojawa bane kamar irin wanda ake ce ma sojawa ne na kasa kenan ana iya hulɗa da su ya a yanzu dai babu wata sanarwa ko wani martani daga hukumomin na Nijar kan wannan batu na dakatar da aikin rundunar sojojin saman kasar ta Jamus a Nijar. Kuma ko da na tuntubi daya daga cikin mashawarta a fadar na shugaban kasa ta Nijar ya ce muddin dai a hukumance gwamnati bata hito ta yi magana ba to babu wani wanda zai ce ofan kan wannan batu mai tarin muhimmanci ga kasashen biyu ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh wannan wani rubutu na ne kofo sai bai zo da ya kamata ba ce sani ta shahish shi. Saboda labarin yana da a shahin BBC ne sun kawo lafa da zunan kusan minti 40 da abin gada sun ka wuce cewa zuwa ranar Lahadi Amurka za ta jaye sojojinta na ƙarshe a Nijar ya zamo babu sojan su ko guda sannan sun kace ya zama mata matsala inda za ta kai jiragen ta daren din nan ko mu ce masayyara ta jirage marasa matuka masu leƙen asiri waɗanda suke amfani da ƙasar mu amma kuma komai da suke sha sai sun ɗauko shi a ƙasar Ghana saboda kan mu amfana da su to gaba ɗaya waɗanda idan mutum ya koma can saman shahin BBC na Google sun ta tabbatar da cewa da fari sun kai jiragen a najeriya yanzu haka suna dibi ina za su kai wasu amma dai a takaice za su ɗauke su a wannan ƙasa ta mai albarka baki ɗaya za su fita su bar muna ƙasar mu kuma alhamdulillahi saboda in kuna tune lokacin da nan sun ka tura jirage sun ka tai can sun kai mai isra'ila leken asiri Eh, yadda za ta kai hare-hare a hamas da nan nijar sun ka da musayyarat da wasu bayanai suke nuna tun da nan suke samun dama eh, waɗannan jirage su yi musu aiki da suke so a can cikin sahara na leƙen asiri na ƙasarmu da kuma sarwan ƙasashe da haka nan allah ya ƙara ne sun ta damu da waɗannan masu kulle-kullen sharri Eh, shugaban kasar su kuma yana ƙara fuskantar matsaloli cewa ya kamata kashe ma biɗi shugabanci eh, saboda suna gani baya iyawa ana zargi yalla bai da lafiya ne tun dai tattaunawa da sun kai da jiyo da ya nuna cewa eh, mutanen demokrat ma manya-manya wanga shi to ya bai kamata shi tsaya ba jiya dai mutum na biyar a cikin waɗanda kowane ya isa a nuna shi da yatsa yake cewa da Allah kashi tsaya da sunan fartin su ce shi nema musu shugabanci duk da shi ne shugaban ƙasa saboda sun rama aikinsa da kuma ganin rashin ƙwazon da rashin sanin makamar aiki eh, Allah da ya ƙara masa baƙin jini da ya kashe muna mutane a Palestine da sauran wurare. Ƙungiyar raya tattalin arzikin yankin yammacin Afirka ECOWAS ta ce ta ji takaicin rashin nasarar samun daidaitawa a tsakaninta da gwamnatocin soja waɗanda ke mulki a ƙasashen Burkina Faso da Mali game da jamhuriyar Nijar. Waɗanda duk suka tabbatar da ɓallewarsu a ƙarshen mako. Cewa ƙungiyar ta ECOWAS za ta ci gaba da ƙara gaimi. bilhaƙi domin ganin sun sasanta da ƙasashen nan guda uku. jiya lahadi an jiyo shugaban hukumar ecowas umar turai na faɗin lokacin wato yana faɗa a lokacin taron da suka yi a abuja babban birnin najeriya cewa yankin yammacin na afirka na fuskantar barazanar rabuwa da kuma karuwar hadari na rashin tsaro a halin yanzu umar traore ya ce yancin zirga-zirga da kasuwanci tsakanin mutum miliyan 400 da ke a kasashen kungiyar mai shekaru hamsin da kafuwa na fuskantar barazana tun je kasashen uku wato burkina faso da mali da jamhuriyar nijar din suka girka gawancinsu na kasashen sahel uku da aka yi wa lakabi da as ana sa ran sake komawa zaman tattaunawa akan kokarin tsagaita buɗa juna wuta a zirin gaza a wannan makon kamar yadda sabbin rahotanni na baya-bayan nan na wato akan yakin da ke faruwa ke nunawa jami'ai da dama dai waɗanda ke nazari kan yakin watanni tara da isra'ila ta kaddamar a zirin na gaza na ganin girman asarar da aka tafka na iya sanya ƙungiyar hamas ta sassauta wasu bukatunta ta yadda za a kai ga cimma matsaya. ko a ƙarshen mako ma dai kungiyar ta hamas ta janye guda daga cikin manyan bukatunta na cewar sai isra'ilar ta dakatar da yakin kafin ta amince da tattaunawa hakan tsagaita budawa juna wutar ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sanar da cewa wakilan kasar za su koma teburin tattaunawar da za a yi a birnin doha na kasar gatar. ana shan labaran duniyar da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na adw Shugaban vladimir Zelensky na kasar Ukraine ya sha alwashin daukar fansa akan sabbin hare-haren da Rasha ta gaddamar cikin kasarsa. waɗanda suka yi sanadin wato salwantar rayukan akalla mutum 29 zuwa yanzu hare-haren sabbi na rasha da suka fada yankunan ukraine ɗin daban-daban har ila yau sun jikata kusan mutum ɗari a cewar masu aiko da rahotanni wannan lamarin ya kuma sanya ukraine tsara zama a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tuni ma dai majalisar duniyar ta fitar da sanarwar da ta nuna allah wadai da har-haren na rasha da ta yi amfani da makamai masu linzami manyan biranen kasar ukraine ɗin biyar ne da abin ya shafa ciki har da wani makamin na wato mai linzami da ya fada kan wani asibiti na yara wanda ake a kif babban birnin ukraine din to masu rare kamar yadda kuka saurara wannan shine rahoton labaran da muke tafa da shi a dangane da batutuwan da suke faruwa kamar yadda kuka saurara da fara a cikin rahoton batu ne da akan sojojin kasar jamus da suke shirin ficewa daga kasar jamhuriyar nijar wanda za su bi ayarin takwarorin suna wato amurka da kuma kasar faransa inda su ma za su fice daga cikin kasar inda kuka ji cewa ita ma amurka tana shirin kwashe sojojinta da suka rage daga kasar ta jamhuriyar nijar wannan da shi yake nuni da cewa kasar ta jamhuriyar nijar a yanzu dukkan wasu kasashe na yamma suna yin wato abin da yake na wato hucewa daga kasar haka zalika a cikin rahoton kun ji batu akan wato ecowas yayin da ta nuna takaicinta na wato aes da suka yanke hukuncin cewa ba za su dawo zuwa ga wato wannan kungiya ta ecowas ba biyo bayan irin abubuwa na zarge-zarge da aes din suka ringa yi wa ecowas na wato abin da bai dace ba gare su wanda haka ne sanya suka yanke hukuncin cewa ba za su dawo daga wato wancan mataki da suka ɗauka ba su ce sun dawo inda suka bayyana cewa su da shiga kungiyar ecowas ko kuma dawowa ecowas haihata haihata ba za su kuma ba wannan mataki ecowas ta nuna cewa ta yi wato bakin ciki da shi wannan al'amari ne wanda babu shaka abin mamaki duba da cewar waɗannan ƙasashe fitattasu ya yi wa ecowas abin takaici. To masu saurare ƙarshen rahotannin labaran da muke tafa da shi kenan a dangane da waɗannan batutuwa na ƙasar Nijar da ma AES. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni akan abubuwan da ke faruwa. Mai saurare idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha mu ya albarka. Ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararwa? Mun gode.